wasu manyan kalubale da har yanzu sojojin Nijar ke fuskanta musamman ma daidai korar da wato suka yi ma kasar Faransa wanda kuma ake ganin cewa tamkar wani abu ne wato da za iya cewa suna ci gaba da samun wato nasarori da dama sai dai kuma bayan samun wato nasarar korar wannan kasa ta Faransa har yanzu a iya ca tsugunne ba ta kare ba domin kuwa mutane da dama na ci gaba da korafe korafe akan wannan lamari da ke faruwa yanzu kajin jamhuriyar Nijar duk da yake ana ganin cewa dai yan kasa na ci gaba da goya ma gwamnatin ta soji wato baya sai dai kuma ba iya abin da ake bukata ba a yanzu kenan prime minister niger din wato mr lamine zinde ya tabbatar da cewa akwai wasu manyan wato ko kuma kudaden da gwamnatin nijar din ta samu a karkashin mulkin soji wato kudi wanda aka samu a bangaren haƙar dinari da shauransu za a yi amfani da waɗannan kasashe wato kudade domin da aiwatar da ayyukan da suka kawo wato na ci gaban kasa duk da yake dai za a cewa jamhuriyar niger din yanzu haka ta da benin an samu matsala wanda muka muku rahoto cewa wato amma kulle boda tsakanin wato benin da kuma niger wanda ita kasar ta benin nan ta haramta duk wani abu da zai shigo da kasar ta zuwa Nijar. Ana dai ganin hakan na faruwa ne sakamakon goyon bayan da take bawa ƙasar kungiyar wato ECOWAS a da kuma kasar Faransa. Ƙungiyar dai ta nan za a iya cewa wacce ta kasance suna da makwabtaka da jamhuriyar Nijar yanzu haka an samu saɓani wato na diplomasiya ko kuma a ce wanda zai tabbatar da kasuwanci da kuma alaka da ake samu. Duk da yake da 'yan arewacin Najeriya na cigaba da goya masu sojojin na Nijar baya su ma da kuma wato goya ma wato a mulkin na soji baya da kuma neman zaman lafiya wanda za a iya cewa wannan ba karaman nasara ba ce a daidai gabar da za a iya cewa shugaban ECOWAS din na Najeriya kuma wato al'ummar Najeriya na ci gaba da goya ma wato 'yan Nijar baya musamman ma 'yan arewacin Najeriya da ake ganin ana zaune tamkar uwa ɗaya uba ɗaya ake da 'yan Nijar sai dai wato rufe bodar Nijar tsakanin Nijar da Najeriya ya shafi kasuwancin da ake yi a jihar Kano da kuma sauran jihohin Katsina da sauran dukkan wasu yankuna da suka yi mu'amala da foda. Hakan dai na kara wato ta'azzara wato tsadar abinci da kuma wato shiga halin talauci wanda yanzu haka babban fatan Najeriya da Nijar ɗin bai wuce ba a cire wancan takunkumai da ƙungiyar ECOWAS ta kakaba ma Nijar wanda ana ganin shine ummul aba'i isin jefa waɗannan ƙasashe cikin hali.